ya shi suka faɗa inda zai kai mu na manta sunan wajen sai muka shiga sai muka je mu kasuwan da muka je mu sai ɗaya ta ce ɗayan ta fara shiga idan ta shiga rarrabuwa za mu yi ta ce in ɗayan ta shiga in ta tayar sai ita ma ta sai mu ma mu shiga ni da ita sai mu tayar ta ce to sai ɗayan ta shiga sai ta ce ni ma mu shiga muka shiga sai ta ce mu tayar sai ni na ce a'a na ce ni ba zan tayar ba to shine sai ta tayar nata sai ya same ni na ji ciwo ne da na ji ciwo na tashi na zo bakin kwalta na zo ni na sarar da nafe sai na ce kai ni da wanau eh mun zauna a nan asali yar da damaturu To da kika je da wano sai me na je da sai me na ne sai matan suka fito makotan mu din. Ya eh, suka fito sai ya ce yana neman wani wakili wanda zai zai zo a kai ni asibiti ga abin da ya faru. kenan sai suka ce mazan su ba sa nan ba kowa. Sai ga wani dattijo ya zo wucewa ta yarinya ta ce ga can wani ta ga sunan shi na manta sunan shi shi kenan sai ta aka ce ta kira shi sai ta kira shi sai ya zo aka ce a kai ni asibiti sai aka kai ni asibiti to da aka kai ni asibiti har ma sun fara min aiki har sun dinki sun dinke min ciwo sai minafin ya zo <clears throat> sai ya ce ya ga wani abu a cikin nafe din shi nawa ne sai suka yi wa sojoji waya sojoji suka zo sai suka sai aka ɗauke ni aka ce yanzu mu tafi aka sa ni a mota wani abu ne a cikin mashin din aka ce bom ne eh yarinya zahra'u kenan tare da manema labarai a sharkwatar 'yan sanda ta jihar kano jim kaɗan bayan da kwamishinan 'yan sanda na kano mr adele ba ya yi bayani dalla-dalla game da yadda jami'ai suka kai ga samun zahra'u asp magaji musa majiya da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta kanan ya fassara kalaman kwamishinan kamar yadda aka yi holan wannan yarinya mai suna zahra'u babangida wacce an kawata ne daga ainihin jihar bauchi aka kawata kano tare da sauran 'yan uwanta zuwa filin fakin na kantin kwari wanda ba mai tashi da sauran guda biyun ita allah ta kaita da yake kwanta a gaba yake ta ji tsoro na taban in ta tashi da shi ba cikin ku ya nuna cewa kan cewa waɗanne yara ne aka fi amfani da su kuma daga ina ake samu su to kamar dai wannan wacce muka gani ita ce ta zahiri ga ta nan a raye da Allah ya sa da sauran rayuwarta a ah, ga ta nan na farko dai ba daga nan jihar Bauchi aka taho da ita aka zo ita nan Kano ta zo hannunmu ne sakamakon zaje domin a ainihin ba ta ainihin magani a ciwon da ta ji domin sun taba zama a wata area da bi saboda haka lokacin da abin ya tashi kowa yana ta kansa ita ma can haka ta yi to zo da ta yi can ne kuma abin ainihin bom din da aka saka mata gugunta ya dame ta cikin kugunta yasa ta kwance shi ta bar shi a cikin adidi sahu shi kansa mai adidi sahun bai san da wannan abun nata bane kuma bai san ma ko menene ba to bayan ta je can ana kokarin a kula ba ta magani kuma sakamakon yadda ake ta cewa kullum in haga mutum da hijabi ko a ganin kananan yara an riga an firgita ya sa ainihin daga asibitin suka ji tsoro kuma haka suka sanar da jami'an tsaro yan sandan mu suka zo to ana wannan binciken ne kuma sannan mai da zai ce to ga kuma kayan kikin bari yasa jama'a kowa suka tsorata aka kira jami'an mu kuma suka duba suka tabbatar da kan cewa bau ne kuma tabbatar da cewar nata ne aka saka mata ugu daga nan bincike fara har ta bayyana mana duk kamar yadda ta bayyana mu hukumomin tsaron na kano dai sun yaba da haɗin kan jama'ar gari ta fuskar yaƙi da masu tada kayar baya a birni da kewayen kano amma sun gargaɗi mutane su guji yaɗa jita-jita kuma su kasance masu kiyaye doka da oda a kowane lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda kuka garkuwa da 'yan mata najeriya da 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan ma.